Bishara ta hannun Markus Sura ta ɗaya Farkon Bishara Yesu almasihu ɗan Allah kenan, yadda yake a rubuce a littafin annabi Ishaya cewa, Gashi, na aiko manzona ya riga ka gaba, wanda zai shirya maka hanya, muryar mai kira a jeji tana cewa, Ku shirya wa Ubangiji ta farki, ku miƙe hanyoyinsa. yahaya mai baftisma ya bayyana a jeji yana wa'azi mutane su tuba a yi musu baftisma domin a gafata musu zunubansu sai duk mutanen ƙasar yahudiya da dukan mutanen urshalima suka yi ta zuwa wurinsa suna bayyana zunubansu yana yi musu baftisma a kogin urdun yahaya kuwa yana sanye da tufar gashin raƙumi yana kuma ɗaure da ɗamara ta fata abincinsa kuwa fara ce da ruwan zuma ya yi wa'azi ya ce wani yana zuwa bayana wanda ya fi ni girma, wanda ko takalminsa ma ban isa in sunkuya in kwance ba. Ni da ruwa na yi muku baftisma, amma shi da Ruhu Mai Tsarki zai yi muku. Sai zamana a lokacin Yesu ya zo daga nazarar ta ƙasar Galili, Yahaya ya masa baftisma a kogin Urdu. Da fitowarsa daga ruwan sai ga sama ta dare, Ruhu yana sauko masa kamar kurciya. aka ji wata murya daga sama ta ce, Kai ne ɗana ƙaunatacce na, ina farin ciki da kai kwarai. Nan da ne sai Ruhu ya iza shi jeji, yana jeji har kwana arba'in shi ɗaya na gwada shi, yana tare da namomin jeji mala'iku kuma suna yi masa hidima. To, bayan an tsare hayya, sai Yesu ya shigo ƙasar Galili yana yin bishara Allah yana cewa. lokaci ya yi mulkin Allah ya kusa kusato ku tuba ku gazgata da bishara. Yana wucewa ta bakin tekun Galili sai ga Bitrus da Andraus da ɗan uwansa suna jefa taru a teku don su musunta ne. Yesu ya ce musu. Ku bi ni zan mai da ku masuntan mutane. Nan da nan kuwa suka bi taron su suka bi shi. Da ya ci gaba kaɗan sai ga Yakubu ɗan Zabadi. da ɗan uwansa hayya suna cikin jirginsu suna gyaran taru nan da nan da ya kira su suka bar mahaifinsu zabadi a cikin jirgin tare da ma'aikata suka bi shi suka shiga kafar nahu ran asabar ne kuwa ya shiga majami'a yana koyarwa sun yi mamakin koyarwarsa domin yana koya musu da iko ba kamar malaman attaura ba nan take sai ga wani mutum mai bakin aljan a majami'arsu yana ihu yana cewa ina ruwanka da mu yesu banazara ka zo ne ka hallaka mu na san kowa ne kai mai tsarkin nan ne na allah yesu ya kwaɓe shi ya ce ya shiru fita daga cikinsa sai bikin aljan ya buge shi jikinsa yana rawa ya yi ihu ya fita daga cikinsa duk suka yi mamaki har suka tattambayi juna suna cewa kai menene haka tabdi yau ga bakuwar koyarwa har bakin aljanu ma yake ma umarni gaba gadi suna koyi masu biyayya nan da nan sai ya shahara a ko'ina duk kewayen ƙasar galili da fitarsa daga majami'a sai suka shiga gidansu bitrus da andraus tare da yakubu da yahaya sukar bitrus kuwa tana kwance tana zazzaɓi nan da nan suka ba shi labarinta sai ya matso ya kama hannunta ya tashe ta zazzaɓin kuwa ya sake ta har ta yi musu hidima da magariba bayan faduwar rana aka kakkawo masa dukkan marasa lafiya da masu aljanu sai duk garin ya haɗu a ƙofar gidan ya warkar da marasa lafiya da yawa masu cuta iri-iri ya kuma fitar wa mutane aljanu da yawa bai koyar da aljanun su yi wata magana ba domin sun san shi da asusu ba ya tashi ya fita ya tafi wani wuri inda ba kowa ya yi addu'a a can sai bitrus da waɗanda suke tare da shi suka bi shi da suka same shi suka ce masa duk ana neman ka ya ce musu mu tafi garuruwan da suke gaba in yi wa'azi a can kuma domin saboda haka ne na fito ya gama ƙasar galili duk yana wa'azi a majami'unsu yana kuma fitar wa mutane da aljanu wani kuturu ya zo wurinsa yana roƙonsa yana durƙusawa a gabansa yana cewa in ka yarda kana da iko ka tsarkake ni da tausayi ya kama yesu sai ya miƙa hannu ya taɓa shi ya ce masa na yarda ka tsarkaka nan take sai kuturta ta rabu da shi ya tsarkaka ya kwaɓe shi kwarai ya sallame shi nan da nan bayan ya ce masa ka kula fa kada ka gaya kowa komai sai dai ka je wurin firist ya ganka ka kuma yi hadaya saboda tsarkakewarka domin tabbatarwa a gare su kamar yadda musa ya umarta amma ya tafi ya shiga sanar da maganar yana baza labarin al'amarin ko'ina har ya zamana yesu bai ƙara shiga wani gari a sarari ba sai zauna a waje wuraren da ba kowa mutane kuwa suka yi ta zuwa wurinsa daga ko'ina.